نعم تو لو التقت إيه والقمر لأثرت أين بنورهما بنورهما da an kas da ta kaskantar da كنسو azara ɗin ne magana. Hmm? Oh, wala khilta annahuma munkasifani da sai ka kaddara an yi hususi. Hususi ba za ta ganin hasken wancan ba.

Mana tana da masoya da yawa. Yanzu ku dubo ƙwalar allamatu Muhammadu bin Salihu al a rahimahullahu ta'ala. bayyanar muallifu rahimahullahu bi anna fihima khaimah akwai wani tanti min lu'ulu'in mujawwafa rarakakke lu'ulu'i ne dutse ne mai tsada an rarake cikinsa an yi gidaje kafin karatun samansa ya kai kilo ba ko kilomita ba mil sittin a sama to ta ko'ina an rarake shi gidaje da shi to nan wurin shaƙatawan ɗan aljanna ne. Bainal bi anna fihima khaybatu min lu'lu'ati mujawwafa min lu'lu'in mujawwafatin wallazi sana'a ar-rahman wanda i wannan dutse mai rahama yayi shi a gidan aljanna yake aljanna mutum ɗaya fahiya da rahmatihi wanda ina nuna mana rahamar Allah yanzu ko masallacin na aka ce ɗakin ka ne sabbi salat yi baka ɗaki baka taɓa zama kai a wanda ba sai na bari ba kowa a ciki sai shi don rufe ko ina da sama nake hawa yanzu hawan وهنا الأظم a da ƙafa alasure na fi nin dai za mu rigin zuwa sama ka hauta nan in hauta nan in ka riga ne zan faɗo ƙafa in ka riga ne na je na tar da kai a sama a tsaye ha sai ya ƙwallo ƙafa kawai ba amfanin ci gaba da rayuwa har ka riga ne zuwa sama in kuma a yi to a yi a buɗe mu je mu zuba amma a kai ni in kai wurin kai ka kai wurin a ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mu ruga saman <laughs> ai ko kai baraka da gane ba shi ba ka tare masa i ka tare masan kayiya eh a to abin da kiwon falo kiwon falo kullum ya sha mai suna ina man nan da ake shafa burodi suna ci bota to shin bota ne ya ci man da aka shafa burodi ya shi wannan zai riga ne zuwa sama kai dai ba za ka iya ba tunda ba za ka iya ba mu ɗora mu wuce mu hmm? wato eh. ita kan da ita aka sassaka su kamar yadda ka san ana sassaka dutse ba aka rarake dutse a gida-gida ba akai wannan gida-gida. Akai wa'annan gidaje hawa-hawa ba kaje eh, ko kai hatta ina kaje je amma ko saudiya idan ka je malam ga ga hanya daga da sai ta kula ta riga ta karkashin kasa kuma dutse ne aka fafe an fafe nan an yi kaza an fafe babu komai a cikin kasar nan lauli ake ajewa ciki da kayan aiki to kaga za a yi gidaje a samu musu AC to kaga ai wancan naso. an ka baitul an ka kabuti ne <laughs> in ji larabawa amma wannan sama ta yi sama wajen mil shida amma gaba ɗaya an rarake an yi gidaje na garari a jikin haima haka galita ta ba sai da aka gina gidaje aka kawo haima rufe su ba a jikinta ne aka yi su a ah, marafa ne wannan ko kuma akwai marafa akwai wani ne ko wannan da bayan zai ka ji da heman ka rabu da abin da ke ciki heman dai a cikin dutse ne shine nake ga wannan ce basa eh, a ce baka ka kaddara nan ɗakin ka ne duk a fice ka rufe ko ya za ka iya samun haka ba kuwa ka koma ka zauna kai kaɗai a tsakiya ka je wajen gindin filan can inda mata suke ka zauna kai kaɗai ka kalli baya ɗakin ka ne ka kalli nan ɗakin ka ne ka kalli ka ka duba ka duba to anan akwai abin hawa ka sake hawa saba shi ma duk naka ne duk wane ne naka ne wa za ka ɗauko ya zauna wurin dole sai dai ka nemi ido. to gali wanda ta dauke shi ta kai shi duk adawa gaba mishi yasa kafa shi a gefe ko turo ka kafa amin amin ainihin girmansa ne alaji girmansa ya kai girma hamma zai ce Oh, yau ga duniya fa mai neman duniya inda ya zauna dukkan rayuwarsa duk abin da ya mallaka duk jama'ar da ya mallaka shirye yake ya kashe duk wanda yake ba zai samu nan wurin ba hmm? amma wai mun kasa wannan aikanta mu ina imanin mu ya tafi ne ko saboda iri na ne yake karantar da in ka kalli riga ta sai ka ga kai wannan can ta samu wani mai riga mai kyau da muqtada rahmatihi sittu da bilan fa saman طولها في kaga babu babu ba ba ba ba. a'a sama sama sittuna milan a duniya ba na jin an taɓa kwatanta irin wannan gini ko na hama na ina wace magana hama na mai ina ije yanzu da ake da ƙarafa na gini da ake da kankare na gini da ake da rodayin da za a yi menene na gini babu irin wannan kwatanta ma a ce a yi sama sai dai a ce maka hawa kamar. في الجو دبي to mita amma mita ai shi ba mamil ne ba mita ce ba ta kai ta kai milla ba kai ma guda ɗan to kaga bai kai ba bai kai kwada mil ɗaya ba to ƙafafa da ƙasa da sama aka yi auna eh. domin za ka da ƙasa hawa kaza sama hawa kaza da ƙasa da sama walmailu to ga mil nan ina fassara mana mil me mil kilo wanis kilo ɗaya da rabi ina kilo na alama nake sawa to kaga mil ɗaya zai samu zai kama kilo nawa a gashi nan a gabanka kilo ɗaya da rabi gashi nan yi amfani da na gabanka a yanzu duka gaban naka yanzu karatun na shi ta mai amfani da shi ran da ka zo da littafin kama ina ka daban yanzu kilo ɗaya da kilo ɗaya da rabi to in an ce kilo ɗaya da rabi <laughs> sati a kilo nawa kenan kilo tasa'in kilo tasa'in yawwa ta ka koya ta ƙariban ana son kana koyar da mutane ya kaga ɗaya za ka koya masu ba ka kawo musu saɓani da su watsa ba su san inda suka kama ba eh? giwa ko eh, to daga nan eh, kilo nawa ne eh tasa'in da wani abu to bai kai ba kenan a gabi a kilo ba mu kilo eh, eh, kilo tasa'in shi ke nan kawai kilo tasa'in su tun da yanzu a Najeriya kilo ake amfani da shi mafi yawanci Zan zuwa Abuja ina ne eh, kilo tasa'in ke tsayawa. Ina direbobi zuwa Abuja ya fi santa. Eh? A kilbo ko? A kilbo. Ban ji ba? Ya ai mun baro tashi yaji saboda ya mana kwana sai mun je sai mun je kawo. muka so a miƙe nan kaga ga wajen gari da inda da inda ka yi hmm. to yanzu dai mun tafi dai takariban kilo tasa'in a sama can kan mu yi tafiyan kilo ɗaya daga nan za ka san girman abin in ba an yi tafiyan ba ba za ka yadda da abin ba duk magana da za a baka ji ce kamar a ce mai tafiyan kilo ɗaya tinkil tinkil tinkil tinkil to yanzu mun ci kilo ɗaya kamar wannan Ka kasan mun taɓa auna tsawon adam a fuloti muka tafi muka auna kasan ba a yi a can an ce ba a ce zira'i sittin ba sai muka samu ne ɗan ishe muka sa zira'i aka gwada aka gwada je kai kai kai wannan ba zai je kinkino ba idan tas'ina kilo ga shi nan ma shi ya mana lissafi tas'ina kilo tuluha fil jawi to ka kuwa fadin ta fa ai ƙarshe fadin zai fi tsawo da dama fadi ya fi tsawo da dama eh, eh, da dama faɗi ba a yi sa aka ce aljanna ardu har wal ardu ba eh, saboda ardu ne aka yi ne, amma tsawon aljanna ba san shi domin ardu galibarin ya fi me yake da suna ardu aka sani ku bar wancan magana mu ji da wannan rubuce ji da mu ina kilo طولها في الجو وفي كل الزاوية وفي كل الزوايا الدكان قنونين don don tunanin getsa bai wuce cikin masallacin nan ba kai ka duba kilomita tasa'in a sama ka bashi faɗin masallacin nan ai sai faɗin duba. to a kowanne kwana a wurin ajabalun nisa'i akwai matar da tafi mata kyau sawa'un kunna min al-huri aw min nisa'id dunya wato a wayannan wuraren din ana kai matan duniya wanda dai ana mutum na iya ɗaukan matarsa ta duniya ya ajiye ta a wani tanti ko kuma Allah yi mata wani tantin a ah, zan je tanti kaza ai ko ni ma zan je mu haɗu a can da kowanne ka ga mai mata hudu haka zai je da matansa hudu a wurin wa yake matan hudu horo kai horawa wai san adadin su tunda ka duba ke sama fan kilo 90 hawa hawa hawa hawa din kilo 90 sai kaga horo ina zai zo mata hudu sun yi kadan su ma wurin ya musu yawa to akwai matansa na duniya da matansa na kaza wurin wurin hutu dai amma dai kaice muku wata magana nan wurin ba za a taɓa samunsa ba sai an ba da dukiya sai an ba da rai in ku habba ka sa dukiyarka a cikin nan ba ba ka sanya rayuwarka ka ba da lokacinsa a nan ba to ba za ka samu ba idan aka ce rai ba ana nufin ka je ka buga kanka bango ka mutu ba ba wannan ake bukata ba lokacin ka za ka bayar kai hidima wa addini ran ba ta ka ce ba ta Allah ce sai an gama aikin Allah in ga saura ka je kai naka in babu ka tsoron Allah ba ka da komai naka duk komai na Allah ne dukiyarka menene ba kuma za a ce maka ka a ɗauka wani zai ce to tun da ka iman da Allah ban dukiyar ka ce Allah ba cin baka ba kai dai Allah ba cin baka ba don ka bai da zan in baka قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام آية كنا mata ne masu taƙaitar da sha'awan mazaje ko kuma masu takaitaccen sha'awa sai ga mazajensu kawai a cikin tantuna. Shi ne yake za a iya samun ta gida a ciki, za a iya samun ta wani. Shi ai wancan gwamnan yake kin ga kakki bata min lokaci. Zo ga takarda an sake ki ki tafi gida ki aure wanda kike so. Ni na ji labari akwai mata a aljanna wacce ta aljanna zan nema. na haƙura da ta duniya in kuma kina iya wato zauna mu bi aljanna tare Kauluhu menene eh, hmm? yakshal jami duka ina iya tarawa da su yani arrajulu yakshil jami'a yani bil jima'i fala yashahidu ba'dhum ba'dan to sai na za ga juna sashi bai gani kilomita casa'in na da juna sa ilma المكان saboda girman wurin kuma nan ba ma fa aljanna ce ba ba wurin zaman aljanna ba ne ba a'a wurin shakatawa ne ina ma gidan getso gidan kirki ne to abu ne ai santa da kaga an an yi gidan kirkin aka gama gidan sai a koma a yi bukkoki na jinkafa irin wannan jinka ta mu sai a yi jinka Ibrahim sai a yi nan jinka jinka in abu in aka fito daga wancan an gaje sai a dawo cikin bukokin jinkan ana shakatawa. Eh? Me kace? ya kera kawai malam babu kaji kakai kakai da kawai babu eh? tun da kayi tsaye neman yadda ku akwai kuɗin to hmm? tun maganar maganar da maganar da to shi wancan kuma wanda ya kisa yan komai ya tsaka yana yawa karo baro ba ta kwararrabe ta kwararrabe ta kwararrabe لاتساء المكان ولما يحمل آه، ولما يجعل الله عز وجل بينه ولما يجعل الله عز وجل بينه من الستر سبونا سترا دا الله كساء ساعة أما آه، وخيامها فقال فيها مقاصير بها الأبراج من ودو ينهين بالمرجان شين فيها الب... فيها مقاصير أقوي جدا جي مقاصير زي أوكا أقوي ماتا a'a أقوي جدا جي ɗauka biha بها البواب تونا ya جدا gidaje ne ainihin zahabin na zinariya gidaje wa durri zina bil murjan an masa kwajiya da murjani maqasiru jam'u maqasuratin fa abwabul jannati min zahabin wa durrin wa murjan wal insanu la yastati'u an yatakhayyala misal al-hasani مهما بلغ تخیله فی القوة نگا ایسا کا